الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ثبت أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسق لهم ذرية ولم يغنم لهم مالا ولا أجهز على كريم ولا أتبع مدبرا ولا تكل أسيرا وأنه يسمى على أكبر الضربتين بالجمل والسفين وقال وحنا مقول علينا وأخبر أنهم ليسوا من كفار ولا منافقين واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين بالابتداء والباب وما ذكر في قوله وإذ ترى فئتان من المؤمنين ابتسلوا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحته أنه قال تمرق واحدة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذه الملائكة هم أهل حمراء الذين قتلوا امير المؤمنين علي علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه واصحابه لما برئوا من الاسلام وخرجوا عليه فكفروه وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم واموالهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواتره انه وسعهم وامر بقتالهم فقال يأتي أحدهم صلاته مع صلاتين وصيامه مع صيامه وقرآنه مع قرآنه يقرؤون القرآن لا يجاوز خنازرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم نكلوا إلا فقتلهم علي رضي الله عنه واصحابه وسر امير المؤمنين بقتلهم سرورا شديدا وسجد لله شكرا لما ظهر فيهم علامته وهو المخرج اليد الذي على يده مثل البقره من اللحم عليك الشرعات فاتفق جميع الصحابة على اسم الله بجريمه وندم كثير منهم كابن عمر وغيره أن لا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين بخلاف ما جرى في وضعة الجمل والسبيل فإن أمير المؤمنين كان متوجعا لذلك القتال متشكيا مما جرى يتراجع هو وابنه الحسن القول فيه ويذكر له الحسن أن رأيه أن لا يفعله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 ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wani masallaci mai albarka masallacin modibo a nan kofar kora a cikin garin katsina a yau talata garin laraba biyar ga watan rabiul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu da sha ɗaya a wannan majalisi da muke karatu da suna wato karatun gwamnatin mushta kuma shirya isa da ta shekar islam da ke mai da ila da jira wato ita suke sharhin sakon da ibn jami'a Allah ya ji kansa da rahmarsa ya rubuta wa mutanen Iraki musamman ma mabiya addinin Shi'a wanda wannan shi ne darasinmu na 21 a jerin gwanin mu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na 135 talatin da ya gabata ibn jami'a ya magana a kan abin da ya shafi muawiya radiyallahu ta'ala da kuma sabanin da ya wakana ko shara zuwa ga sabanin da ya wakana tsakaninsa da sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda inda kuma ya kawo batun cewa sai na hasan dan ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ya sauka ya bar wa na muawiya wato shugabanci domin a samu zaman lafiya da tsari ina dan musulmi wanda wannan ita sunna ta manya da wanda ya cancanci shugabanci a cikin tarihin wannan al'umma da wannan ne mu'jizar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata inda ya ce idan fi hada sayyid wannan dan nawa shugaba ne shugabancinsa ba ya same shi bane ta hanyar kanka mai mulki ya same shi ta hanyar sayyid mulki saboda a samu zaman lafiya to shi ne a nan kuma inda taymiya ya ci gaba da kawo mana mukarana tsakanin mutanen wato muawiya radiyallahu ta'ala da sabanin da suka samu da sayyidina ali da kuma khawarij waɗanda da suna cikin rundunar sayyidina ali wani bangare ne na sojojin sayyidina ali suka balle bayan an samu ta hakimi wato tsagaita wuta tsakanin mutanen iraki da mutanen sha domin a samu sulhu tsakanin bangarorin biyu waɗannan jama'a suka balle ibnu taymiya yana mukarana tsakanin su da tsakanin mutanen muawiya da su ma aka an samu sabani kamar yadda muka faɗa tsakanin su da sayyidina ali yayin da aka kashe sayyidina usman muawiya radiyallahu ta'ala anhu da suke tare da shi a sham suka tsaya kai da fata a kan cewa sai an zaɓuro waɗanda suka yi wannan aika-aika an zartar musu da haƙƙi kamar yadda musulunci ya ce duk ba haka ba su ba su baya a wanda wannan ya kawo hatsaniya da rashin fahimtar juna har ma aka samu yaƙi tsakanin bangarorin guda biyu to ga bangarori guda biyu dukkaninsu sun saba wa sayyidina ali sun saba da sayyidina ali radiyallahu ta'ala sun kuma gamsa yaƙi tsakanin su. to anan ibn taymiya na so ishara zuwa ga cewa wancan wancan bangare da farko ne bangaren muawiya da mutanensa babu shakka ba a cewa suke da gaskiya ko suke kan daidai a suna kan kuskure kamar da dukkan ahli sunna suke baki a haka illa iyaka ahli sunna suna cewa wannan wani abu ne da ya faru tsakanin su da wani ijtihadi da kuma ijtihadi ana yin daidai ana yin kuskure suna daga cikin waɗanda suka ijtihadi su sannan sai da ali da ya yake su bai nuna wato daga baya nuna damarsa da a kan yakar kuma wato ya kasance yana wato dan ɗansa sai na hasan ya yi ta jajin ya tsakanin da shi wajen kada ya fita ya kasu waɗannan kuma kawarici waɗanda za sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin bayyana su tun kafin ba su bayyana sannan kuma ya kwadaitar kan a fito a yaki ba da su ta kama da ya nuna cewa a nan ibn tabi'a yana nuna cewa su mabiya addini shi'a kaga sun tsananta gabar su ga mutanen sufi wanda sai da ali bai tsananta su da su ba don da an yaki kama su sun bar kawari waɗanda su ne suka fi nesa da gaskiya kan waɗancan sannan kuma su ma sun yaki sai da ali amma ba sa magana akan kawari ba sa kafin da khawarij ba sa zagin khawarij amma suna zagin kuma mutanen sufi wanda ne abin da ibnu taymiya ke so ya kulla mukarana tsakanin waɗannan bangarori guda biyu domin ya fitar da natijar cewa sun mabiya addini shi a nan ba adalci suke so ba bukatar su kawai abin da za su zage su akwai su bace su wannan shine bukatar su ba su yi adalci tsakanin mutane ko bangarori biyu yace wa qad thabata an amirul mu'minin ali radiyallahu anhu min wujuhin wato ya tabbata daga sarkin mu'minin ali dan abu talib Allah kara masa yarda min wujuhin da fuskoki da yawa annahu lamma qatala ahlal jamal yayin da ya yaki mutanen jabal lam yasbi lahum dhurriya bai wato kama wasu ƴaƴan wato ƴaƴan ko matansu a matsayin ولم يظلم له مالا بين شكا نيمة دوتي سوا ولا أجهزا على جريدة بين أعرس ودي جيرو مين بيتي سوا ولا أتبع مدبرا ولا ولا ولا ولا أتبع مدبرا بقوة بي ودي جيرو ما يقول ولا قتل أسيرا قوم يكشف رسل با وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل والصفين وما زيد عليه يا سلم جنائزه ga waɗanda suka rasa rayukansu a ɓangarorin guda biyu a lokacin yakin jabal wato yakin rahuni da kuma yakin sufi wa ƙara amma yace ikhwanuna bagaw alaina dan uwanmu ne amma suka zalunce mu wa an akhbara annahum laysu bi kuffarin su ke sai na ya fara labarin cewa su waɗannan bangarori da yake faɗa da su wanda mutanen jabal ko mutanen sufi ba ka bane ba ne ba kuma kai ba واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أتكين أبن دي فدا دنگل دو ننشم مغلولي بلاتي يا في كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله سماهم إخوة Allah ya kirawo su da sunan ‘yan uwa wajen alamun mu'minin ya kuma sanya su mu'minai da rifki tali wal baki duk da yakin da zai faru tsakanin su da kuma albaghi wato zalunci kama da kana fi qawli kamar yadda ya faɗa a cikin ayat da take cewa wa ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu idan aka samu wasu bangarori guda biyu na mu'minai suka yi fada suka yi yaki قال يجب أن cewa wata bata عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح labari wato hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa a cikin ingantattun littattafai wato cikin littafin sai muslim annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tamriqu ma'rifatun ala hin furqatin min muslimin za a samu wasu ɗan tawaye da za su fita a wani lokaci da musulmi za su rarrabu tamtuluhum hawla qa'ifatayn bil haqq wato jama'ar da ta fi cancanta da gaskiya ita ce za ta yake su malam yace wa hadhihi al-marifa wadannan ƴan tawaye su ne mutanen da suka zauna wuri da ake kiran shi harura alladina qatalu amiral mu'minin ali ibn abi talib wanda suka kashe sarkin mu'minin ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda wa ashabahu da sahabbansa lamma marahu min al-islam saboda fita da suka yi daga koyarwar musulunci wa kharaju alayhi suka yi wasu yana da tawaye wa kaffaru suka kafuta shi wa kaffaru sadirin muslimina suka kafuta sauran musulmi wasu da hannu dima'ahu suka kuma halatta jinin duka wa amma da wanda dukiyoyin malam cewa gasta bata a da nabi sallallahu alaihi wasallam bi turuqin mutawatir hadisi ya ta hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi masu yawan gaske annahu manzo sallallahu alaihi wa sallam wa safahu ya faɗi sifofin su wa amara bi qitali kuma ya yi umarni da ya yi su fa qala yace yahqiru ahadukum salatahu ma salati dayan zai daina sallarsa tare da tasu wasu ya mahu ma'a zai daina azuminsa tare da nasu wa qur'anahu ma'a qur'ani zai rena karatunsa na ƙur'ani idan ya gana ya da al-qur'ana la yujawizu hanajirahum suna karanta ƙur'ani. qurani baya ƙetare makusan Yan min al-islam kama yamruqu as-sam min suna ficewa daga musulunci kamar yadda wato kibiya take fita daga abin da aka harba لو يعلم الذين يقتلونهم دا وعند ذا سكشي ذا سمانهم لا دين ذا سامو وكسند ذا سامو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سهرش مائكي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أبي سهرش النبي صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل لا سني سكشي ولم أيدي فقتلهم علي رضي الله عنه وأصحابه sai da ali shi da sahabbansa suka yi waɗannan mutane wa surra amirul mu'minin bi qatli sururan shadida sarkin mu'minin ali yayi farin ciki da kisan farin ciki da yawa wa sajada lillahi shukran kuma ya sujada dan godiya ga Allah da ma ba wa bin alamatu da yaga alamar su ta bayyana tare da su to alamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shine wani mai dungulmi alladhi ala yadihi wanda a ninkayar a hannunsa akwai wala kamar tsokan nama alaiha sha'aratun wanda akwai gasu suka kanta fattafaqa jami'ul sahabati ala istihlal qitalihi dukkanin sahabbai suka yi ittifaqi akan halaccin kashe su wa adiba kathirun minhum kan Umar wa ghairihi an la yakunu shahidu qitalahu ma'a a nan. wasu daga cikin sahabbai ma har su kai nadama kamar Ibn Umar da sa da cewa ba su kasance sun halarci yaƙar su tare da sarki mu'minai Ali dan abin Malik ba bi khilafi ma jara fi waqatil jamal wa sikri sabanin abin da ya gudana a lokacin yaƙin jamal da kuma lokacin yakin sikri fa inna amirul mu'minina kana mutawajjiha li dhalika al-qital sarki mu'minai Ali Allah ya kara masa yarda ya kasance yana jin zafin wannan wato yana ransa na baci da wannan yaƙin. mutashakiyan bin majara yana kokawa da abin da ya gudana ya taraja huwa wa ibnuhu al-hasan qawlati suna musanyin magana shi da ɗansa hasan dangane da wannan yaki wa yadhkuru lahu al-hasan anna ra'ayahu an la yaf'ala hasan ɗansa yana ce masa shi ra'ayinsa yana ga bai kamata a yi wannan yaki to anan ibnu taymiya radiyallahu ta'ala yana ishara zuwa ga abin da ya wakana a lokacin da kawari jawa kawari jawa firka ce da ta fita a zamanin sai na da malamai suna sabani wajen yaushe ne wannan firka ta bayyana wasu ce wannan firka wato ta kawari jawa ta bayyana tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sai na ali ya aiko da wasu dukiya da yaman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga maslaha ta ba wasu mutane guda wanda yake ganin suna buƙatar abin da zai lallashe su don su gaba da zama a cikin addinin musulunci kada su bauɗe domin a ƙarƙashin su ko a abin a tare da su akwai jama'a da yawa wanda suke musu da sai yake ganin ya kamata ya ba su wannan kuɗin kamar akwai daga cikin su akwai kuɗi da tabbatashi akwai al'afa ibn hadis al-tamimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata ya ba su wannan dukiyar ya raba musu to a wannan lokacin akwai wani mutum da ake kira farko na da a zirga zirkuwaisira zirkuwaisira wani bakawai ne wanda ya zo ya shiga musulunci to amma shi musulunci bai rasa zuciyarsa sama. da ya ga annabi sallallahu alaihi ya raba wa mutane uku wannan dukiya shi bai bashi ba sai ya ce wannan rabo ba aiki dan Allah ya ce ya rasu ya kai adalci a rabon nan naka annabi sallallahu alaihi ya ce kai canka in dai har ni ban yi adalci gaya mun wanda ya zama mai adalci wai haka kamar ya adil illa a wane ne zai adalci in ni bai ba tunda shi ne shugaba mai karantarwa mai dora mutane akan abin da ya dace in shi ya zama bai yi ba to kuma wa zai yi ba ya ce ba za ku amince mu ba alhalin wanda yake sama yana nufin Allah ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء yanzu ba za ku amince ba alhalin wanda yake sama ya amince da ni yana ai turo wahayi daga sama in isar wato wanda na zama dan aikin Allah Allah ya yarda ya aiki ya danka mun amana cikin kowace irin amana girma ku ba za ku amince mun akan wannan ba ba har lokacin sai na Umar ne ce a kare shi kashe shi a fara yin gwani da ko fara yin gwai da ma ka kare a ce a kaka ke kaka kashe shi wannan mutum za a samu wasu mutane da za su fita daga tsazarsa annabi ya sifanta su da sifofin da ibn taymiya ne ya kawo hadisi ya hadiru ahadukum salatu ma salati wa siyamu siyamu ma siyamu wa qur'anu ma qur'ani يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحكم واسمع لمسك فتن ألوكتي kenan suka bayyana to amma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake magana wato yake faɗa a lokacin cewa ya khuruju min jinsi hada kaga kenan ba su fita ba wato zare su bayyana daga tsatsansa wasu malaman suka ce ana nufin bayyana daga tsatsansa ma'ana za su zama mabiyansa za su samu wanda suka zama mabiyansa ko da kuma ba su da alaƙa da shi ta fuskar haihuwa to kaga faɗar manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ya khuruju ya nuna ba su bayyana ga mutum ba da cewa ga wannan wanda yana dauke da irin ra'ayinsu amma kuma ba zai iya fitowa ya yi abin da ko ya yi irin ra'ayin da su za su yada ba idan sun bayyana wasu malamai suka ce bayyana su ta kasance ne lokacin da aka aka yi wasu yana musamman tawaye kuma su ne ma suka jagoranci tawaye da sai na musamman har ma suka kai ka kashe shi wasu kuma malaman suka ce a bayyana su ne a matsayin kungiya wannan bai wakana ba sai lokacin na ali ya radiyallahu ta'ala anhu bayan ta sufi bayan an yakin sufi shekara bakwai bayan hijira a wannan lokaci da aka samu karawa tsakanin mutanen iraki da mutanen yaman karawa da ba da san duka bangarorin biyu ba sai dai waɗanda suka jagoranci fitilar kashe sai na Uthman sun yi ta kai kawo cikin dare na suka cewa ba a samu sulhu tsakanin waɗannan bangarori guda biyu ba ba a samu fahimtar juna ba wanda mun taɓa ba da labarin yadda abin ya wakana a nan suka ta da wato fitina da hatsaniya tsakanin bangarorin guda biyu suka tura wasu suka kai halin can suka tura wasu na suka kai halin can kowane kowane bangare ya zaci cewa ɗayan ne ya kawo masa hali wanda aka tashi aka kauye aka yi ta faɗa wanda su dama aka suke so domin samun fahimtar suna tsakanin mutanen iraki da mutanen sha wanda zai bayan zai bayan zuwa ga dolan asirin su wato asirin zai tono za a gane su kuma abin da su ba sa fata kenan to a wannan lokaci da fadan ya yi fada aka yi kwana da kwanaki ana wannan fadan daga baya masu hankali suna ta kiraye kiraye cewa wannan bai dace tsakanin musulmi a samu fada Ana a kashe-kashen juna irin wannan har ma ta kai dai mutanen mutanen sham sun daga alkur'ani ma'ana a tsaya a hukunta alkur'ani cikin wannan sabani da duk musulmi ne muke da alkur'ani to bai kamata muna faɗa maka abin da zai raba mana gadda shi da alkur'ani to anan sai da ali ga shi ma kuma daman a lokacin abin yana damunsa ganin yadda musulmi ake ta kashe juna akan abin da bai kakkara karya ba ba wannan lokacin ne da aka tsaya domin a hukunta alƙur'ani aka samu masu tattaunawa daga bangarori guda biyu bangaren sayyid na ali ya turo abu musa na shari bangaren kuma mu'awa ya turo amr ibn al-as wanda dai bayan duk tattauna da aka yi ba a cimma wata wata wata matsaya guda ne ba illa da iyaka an cimma matsayar ta faɗa da ta wuta da kashe juna amma kowa ne ya rike sa, wanda kun daga lokacin ba a sake faɗa tsakanin mutanen sha. da mutanen iraki ba duk da cewa mutanen sham dai ba su shiga karkashin mu bayan a sai na da rage lawa to bisa wannan yarjejeniya da da da hukunci da sulhu da aka samu wannan ta samu tsakaita wuta da kuma zaman lafiya ya samu tsakanin bangarorin guda biyu to wannan bai yi wa kawari da yakin ba su kawari sun so a ci gaba da tsaka faɗa a ci gaba da kashe-kashe to tun daga wannan lokacin suka bande suka ce sai na ali da muawiya sun kafarta suka ka waɗanda suka yarda da su cikin sulafa su ne abubakar da umar shi ne da abubakar da umar duk halifofi ne na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shi yayi masu gaskiya masu adalci amma shi sai na usman sun yadda ya ɗauko adalci tiryan tiryan tiryan tiryan bai zama kafiri ba sai lokacin da ya fara aka fara aka masa bore lokacin da aka yi masa bore aka ce ba ma yi lokacin ya zama kafiri kuma su ne da ba ma'ana ba zama kafiri ba sai lokacin da suka yi masa furuji sai ya saura da shi ma suka ta shi sai da ali da muawiya suka ta su da duk wani wanda dai baya tare da su kawai suka aje masa kaula su suka suka wuce to tun daga wannan lokacin suka koma wani wuri da ake kira kaura wani dan wuri ne kusa da kufa tsakanin da kufa ba nisa suka suka yi dandazo a wurin ana ta sabani wajen kaddara adadin yawan wasu ce wasu ce mutum dubu takwas wasu ce dubu tara wasu ce dubu goma sha wasu ce sha biyu akwai ma ruwa da take ta sun kai dubu ashirin to suka taru a wannan gurin suka kuma zaɓi shugabanni wanda su shugabanci tafiyar aka zaɓi a amirus salati da kuma amiru kitani wanda zai jagoranci ya yin sallah shi shugabancin sana na sallah wanda shugabancin su shi kuma na fita ne na babata haka samu wasu daga cikin musamman irin su ko ko su ibn zuhair wanda da su su ne suka jagoranci wa sai na usman kore kuma su ne suka suka yi sababin shahadar sai na saboda sauraka suka zama su ne kuma masu zuga wannan tafiyar domin yawancin waɗanda suke cikin wannan tawaga a arab ne wanda ƙauyawa ne wanda suka shiga musulunci amma ba su tsaya su karatun musulunci ba sai ba don haka za a fi da aka faɗa musu sai su gamsu waɗannan muna waɗannan ƴan tawa da suka shi da nasu wasu suka ci gaba da zuga wannan dandazo na jahilai a karka hudu ba ana kuke buɗe ana zubar da jini ana zubar da hawaye ana nuna musulunci ya la ya mutu ya lalace ya kamata lalle mu tashi mu yi al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar mu kawar da asarin to a lokacin aka yi ta neman ma zai karɓi shugabanci kuma aka ba shi ko aka ba shi karɓa har aka zo ga wani mutum da ake kira Abdullahi bin Wahab Ar-Razi wanda shi ne kamar wanda ya je karɓi shugabanci ya ce na karɓi shugabanci nan ba dai ina son duniya ba ko kuma wato ban kuma mayar da shi ba dan ina tsoron mutuwa sai dai na ga cewa wannan abu ba zai yi ba sai da shugabanci don haka dole ne mu samu shugaba tsakaninmu domin a ta yadda zalibai a kawar da kafirai da waɗanda suka haɗa ƙarfi sai na ali ya fita inda suke can haƙura wani abin ya dame shi ya zauna da su ya tattauna da su wasu suka yadda suka bari suka da su wasu kuma suka daɗi a kan wannan ra'ayin nasu shi ne daidai bayan haka ya tura abdullahi dan abbas ya ce je ya zauna da su ya zama abdullahi dan abbas kasancewarsa na farko yana da dangantaka da gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga wanda ya kamata ya sa a ga girman shi da mutuncin sa na biyu kuma ba wato babban malami ne wanda ya samu wato addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama da albarka wannan addu'a ne ya zama wato babban malami duk da karancin shekararsa. har ya kasance sai na umar ya sa shi a cikin majalisar shura ana sauraron ra'ayinsa ana sauraron shawararsa sannan abu na uku kasancewarsa mai ƙananan shekaru wannan zai sa a yadda cewa abin ba wai tsufa ba ne ko gajiya a san an tura tsoho za a yi ta kai ta tasu ba ne ba ka san gwagwarmaya amma ka tura matashi mai jini a jiki to ka ga in gwagwarmaya ne shi ma ta gwagwarmai ne saboda ka ba zancen ko an tsufa ba ne ko ba zance ne na ayi abin da ya dace saboda waɗannan dalilai uku sai na ali ya zaɓe shi ya tura shi abdullahi na abubuwan da ya tashi tafiya sai da shi kwalliya ya sa kayan da suka ko da kyau a cikin sai sai din kayan sa sai da ya zama mai kyau ya sa kula da kulan da yanan kayan adam da yan mujama ba yan madina ba don zuwa lokacin hawari dawa suna bayyana zuhu wato gudun duniya da sa kaya marasa har suna ganin wanda zai kwalliya kamar ɗan duniya to ne tashi da mayan kwalliya saboda ka yana zuwa ya same su ya sallama ya shiga cikin su yana shiga su ka ce a ah, kai kika manzo Allah kuma da wannan kwalliya ta ka haka wato ka ci kan caba kwalliya haka ka gwagwaje haka sai ya ce da su to na ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi baya kwalliya kuma Allah ya saukar da makararsa kullum haram zina Allah ya ta fara da ibadi wa tayyibati min al-rizq wane ne ya haramta zinatan Allah kayan kwalliya kado da Allah ya halitta da dakatar abubuwan ci waye ya haramta to nan da nan suka sun tun zamanin tun jahilai ba ba masu iya kare kawai ana da ana ana jin cewa musulunci yi wa to bayan ya yi wannan ya zauna yake to a na zo muku daga daga wajen dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka zauna da shi da sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda suka zauna da shi kuma Allah ya saukar musu da alƙur'ani Allah ya saukar musu da alƙur'ani suka san alƙur'ani san da sani na san dai ba ɗaya daga cikin ayatu a cikin ma'ana ba sahabi ɗaya daga cikin da sahabai a cikin ce haka na zo in ji menene ya sa kuke jin haushi su waɗannan sahabbai na mutum sallallahu alaihi wasallam ku kawo ko hujjojin da kuke da shi suka ce na farko sun hukunta biya sun yadda wani mutum ya yi hukunci ba Allah ba wato haka mun rija sun yadda wasu mutane su yi hukunci ba Allah ba Allah kuma ya ce irin hukum illa lillah hukunci na Allah ne shi kadai wato man lam yaqum bima anzalallahu kuma ulaika humul kafirun humul fasiqun zalimun ce saboda haka wannan abu na farko kenan abu na biyu sai da Ali da ya yaki mutanen Sham da mutanen Jabal ya ki yadda ya kama bayi daga cikin su ya ki yadda ya kwato dukiyar su ganima idan farko su musulmi ne yana ganin su musulmi ne to bai yasa kuma yana ganin kafirai ne to dan ba zai ci gani ba kafirai ba abu na uku suka ce ya yarda a soke sunan shi a matsayin amirul mu'minin to in shi ba amirul ne ba ne ya zama amirul kafiri sai da Allah na ba sai ce waɗannan su ne hujjojin ku akwai wasu ba su suka ce waɗannan ba sun isa ba na suna ganin in ka iya rasa waɗannan to ka zama ba sai mun ci gaba da kawo su ba waɗannan su ne manya-manyan wajen mu sai da da Abubakar sun ce da su to idan a maganar ku ta farko ta cewa Abdullahi da Jani ce to a cikin Alƙur'ani Ubangiji madaukakin sarki ya yarda a sa mutum ya yi hukunci tsakanin abin da wato kudinsa mai wuce rubu abin rubu dirham ba wato kamar zomo Ina an kashe domin Allah ce ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hur man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum ce to kaga anan ubangiji madaukakin sarki ya hana wanda suka shiga ihrami mu'minai su kashe wani abin wanda ya kashe wani abin da gangan yana sanye da ihrami to zai ba da sakamakon kwatankwacin wato yan abin da ya kashe to kaga anan in ya kashe wata dabba ta farauta sai a zo a ce wannan dabbar wace dabba ce a cikin dabbobin da ake ci za ta yi kama da wannan sai a ce to ita zai bayar a matsayin fidiya ko kuwa a wannan dabbar za ta yi nawa kwatankwacin dukiyar da za a saye ta za ta yi nawa ce dogon zai yi nawa a ce zai yi rubu da ya to shi zai fitar da rubu dirham a matsayin fidiya shine fa jazaa'u mithlu ma qatala min an-nar yahkumu bihi dawa 'adlin minkum yace to da ba ta fi dabbar da ba ta fi rubu dinar ba kamar kan kashe an a samu domin a samu adalci a cikin hukunci kuna ganin wannan shi ya fi muhimmanci ko ko a samu mutane su zauna su tattauna a samu hukunci wanda zai kawo matsayin da zubar da jini tsakanin musulmi wanda ya fi suka ce a wannan nabi ya fi ya ce to sannan kuma ubangiji wanda kuke sarki ya nemi idan aka samu sabani tsakanin miji da mata aka rasa yadda za a shawo kan matsalar to a nemo wani wakilinsa da wani wakilinsa su zauna su yi hukunci tsakanin miji da mata فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى إصلاح illa ku ba ubangiji sai ce kuna jin tsoron wato jarewar al'amarin lalata al'amarin tsakanin uku an da mai mai hukunci daga bangaren sanin mai hukunci daga bangaren cikin wannan abin da ya shafi mace ne aka ce a samu mai hukunci guda biyu masu hukunci guda biyu su zauna kuna da wannan ce ya fi muhimmanci ko hukunci da za a yi don tsakaita tsakaita jini tsakanin musulmi suka ce a wannan ya ya ya abin nan wannan da jini a zubar da jini tsakanin su biyar kuma mace ya ce to na fita daga wanda suka ce ka ya ce to abu na biyu kun yi magana ya yi yaki mutanen ashabul yaman ko ahlul yaman da kuma ahlul ahlul sham mutanen sham ya yi yaki su kuma bai karfi abin da bai kama su a matsayin bayi ba su da yaran su sannan bai kama bai kwashi duke su a matsayin ganima ba ya ce to kun san dai a cikin waɗanda ya sa a ahalin jamal akwai aji kun yadda cewa ya kama aisha a matsayin kuyanga ya halatta wa kansa wato kun yadda ku a kama muku aisha a matsayin kuyanga ku halatta wa kanku abin da zan halatta wa halatta da kuyankin don kun yadda to ku yadda cewa ko ku bace bayan kuma Allah ya ce annabi aula min min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum kun kafarta in dai ku yi wani hukunci to kun kafarta don kun karya da alƙur'ani shi kuma kun yarda kuwa su shi to za ku halatta abin da za ku halatta yi da kuwa ku abin da ku halatta da sauran mata wanda suke bayar suka yi shuru ce za ku da wanda suka ce kafa sauran cewa ya goge sunan shi daga abin domin suna nufin lokacin da ya yarda a je a tattauna in ta kafa ma zai iya sauka ina ya yarda ya sauka daga ibarar da mummuni tunda shi ba abin rubuce ba ya zama abin kafiri ya ce to kun san cewa a yakin hudaybiya a sulhul hudaybiya wanda sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhu aka rubuta hada ma salaha bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraisha wannan shine abin da manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhu da quraishawa a kansa Su ya ce shi bai yadda a rubuta rasul sai dai abu da Muhammad ibn Abdullah ce da abin da ta kai Rasulullahi ne ba za mu yi kima da kai ba saboda ka wannan mu ba da ba ce a karbuta Muhammad ibn Abdullah sai da a lokacin yace shi ba zai goge ba annabi ya sa hannu ya goge da kansa a karbuta Muhammad dan Abdullah ce, to kuna ganin ya goge kansa daga annabci ne suka ce a yake to in dai shi bai goge kan to dan da za ku ci sai da ya goge kan shi da wannan abin da goge na ku tare ga wannan suka ce ka mata daga wannan lokaci wasu da yawa suka ce to mun yarda daga wannan tafiya suka dawo suka shiga cikin yan wasu ba ma duk da haka ta san haka ta tabbacewa wasu suka cije kan cewa kawai su ba za su ba za su ba mai da su wata wani ba suka ƙi yadda to sai da ali duk da haka shi ba ke ba yi. duk da ya san cewa mutanen nan ah, ba sa kan da kiyasa sun maka mutane amma dai shi bai ga dalilin da zai sa ya ci gaba da rigima da su ba ba lokacin ya aika musu sako guda hudu wanda kuma ciki akwai hankali a ciki ya ce abu na farko wato ba za mu hana ku sallah ku sallata mu kaga tun daga nan ya yi su musulmi ne yan uwansa ba za mu hana ku yi sallah ku sallata mu ba abu na biyu ba za mu hana ku dukiyar bai ba na samu kuna da haƙƙi a ciki sannan kuma abu da kuma za mu yaƙe ku ba har sai idan ku ne kuka fara yamma to ba za mu yaƙe ku sai kun fara kashe ku to kaga wanda yana nuna cewa shugabanci na na musulunci da tsari na musulunci ba a san shugaba zama mai kama kariya ko da kuwa za a samu wani mutane wasu mutane za su saba ko da za a samu waɗanda za su yi adawa da wani kamata ya zama ɗan ka ba karya ba ya ce ko dai su bi shi ko su gamu da gaban su ko ya aika yan leƙen asirin su ana bin su ana bin diddigin su a kakkama su ko a kakkashe su ko a biya ta tauye su ba haka ya kamata ba a bar su illa iya ta ci gaba da yi musu wa'azi da karantarwa kamar yadda aka samu sun dawo tare da Abdullahi Abbas kuma su wasu kuma za su kuma dawo to kaga sai na a lokacin duk da cewa shine shine abin ruwa ga shi kuma kafurta shi wannan kafurta shi ba ta sa ya ce tun da kun kafurta ba ni ba zan kafurta ko tun da kun yarda ku bi abin da nake so to dole ne ku ke ku kuma mu haɗu da ku duk da yi wannan ba to haka shugabancin musulunci ya nuna ba a san wannan da ra'ayi karfi da yaki ko wannan da aƙida karfi da yaki da shi dole sai an bi aƙida iri kaza in ba haka ba to sai dai mutum ya shiga ya yi wani ko dai ya bar ya bar ko ya shiga cikin da abin nan wahalhalu to duk da haka suka koma gefe suka ci gaba da azuga kansu a kan cewa dole da sake yi yi hali su kawar da zalibai ko kafirai ma su ne sai na ali da kuma muawiya to kamar yadda wani yake cewa wanda ya shiga cikin su amma mai bayyana ya gane longer kuma haka yake nama ne ya tadaddar kamar yana kankanawa kamar ba kashi ta ya zama shi ne wanda zai samu taurikin faɗa wannan su ne ibn jami'a ne ke so ya yi mukarana ya ce ka duba yadda a zarkara da sai ta aliyar mu'amalanci ƙarin jamal da ƙarin sufi yake cewa abin da yake abin da yake cewa lamma fata da ahli jamal lam yasku lahu dhurriya bai yadda ya kama su a matsayin gursuloni ba wa lam yasku lahu mali wala haka ala lajari bai ce kara samu wanda yake ya ji rauni ba wala a dira mai ja ya bi wanda yake bayan gudu ba wala a asira ko bai ce kashe wanda yake rikon da ba kamar yadda ya zo a cikin a abi shayba da kuma littafin ma'aikata sunan wata ta na bai haƙi sai na ne yake fada yawan فلا تتبعوه الفرق ولا تجلسوا على سبيله ومن القى سلاحه فهو اهله kada ku kada wanda ya kuma wanda ya wanda ya da makamansa da wannan ya samu amana ya samu kubuta a cikin da a sunan kubra da ma'aikatu da sun ruwaito daga mai mutu ibn ورد أبيهما الباكي في cewa shahid sufi da ni aka je yakin sufi wancan yau wajen madina wannan kuma yau sufi ne yakin da ya yi tsakanin da da mutanen sham a shekara talatin da bakwai in ita da ni aka je wannan fa layu ji nuna ala jari ba sa ƙara sa mai wanda ya jira wala ya kuma nuna wanda ya juya ya gudu ba sa bin shi su wala ya kwashe abin da suka yanke jikin wanda aka kashe to ba sa caji wanda aka kashe kwashe kayan su kwashe kayansa ko su cire kayan su shashar a shashara musulunci yaƙi na tsakanin musulmi da kafirai ne shugaba ya kan ce man man katala katilan fala musalaku wanda ya kashe wani dan a zuga mutane su su a yaƙi wanda ya kashe wani cikin abokan gaba to ga abin da abokin gaba yake ba da wannan dama ka duka da tsakanin da nima a rama to sai na da duka yi wannan tare da mutanen su fi duka yi wannan tare da mutanen jaman ba wa kala inda da yake cewa kuwa suna ba ba wani dan uwanmu ne wanda suka yi mana wato suka suka fito da niyyar su zalunce mu kamar da wannan ruwa tana cikin al-musannaf da Ibrahim Shayba da bayan game da mutanen jama'a a kusurtu da hu su mushrikai ne alamar kuma da tambayoyin kawai da suke cikin sa lokacin da ita wani da suke yin wani tambayoyin dan su a kafa su a mushriku da hu su kafirai ne su mushrikai ne sai ce mina shirki ba ai su shirka suka wuce ba ila abdan 你好。 located at the end ya yi hakkin sadayar na na na al married Wow. Yeah, yeah. wannan abin da ma aka ce nasu za su samu a dalilin lura da wanda da dace fa matana hu ali radiyallahu anhu ashabu sai da ali ya yake su shi da sahabbansa wa surra amirul mu'minin bi dafin sai da ali farin ciki da ya kan sururan shadida farin ciki da tsanani wa sajjada lillahi shukran lamma bara fihim alamatu yayin da alamar ta bayyana a cikin su sai ya fadi sujjada wa huwa al-mawdu alladhi yashiri bihi allati ala yadihi mithlu al-bad'at wanda a cikin hannunsa wato akwai abin da yake kamar tsokan nama ce al-bad'at min Allah wani bangare na tsokan nama alaihi sha'ara wanda yake da gashi wato ce don gulbin nasa gashi kawai tsokan nama ce ba kashi yana rawa in yana tafiya farka baka jami'u sahabati ala yadda bai faru ga mutanen sifina ko annabi bai faɗi waɗancan hadisai ba masu zafi akan mutanen sarki ko mutanen jama'a sahabbai ba su yi tifaki akan yakan mutanen jama'a ko mutanen sarki wanda ne makafiru min hukam da umar wa ghairi da yawa daga cikin sahabbai kamar nan abdullahi da umar da bai fita yakin yakin yakan tare da da sai ali bayan ya akwai cewa na mutum ne wanda maza ya yi bayani sai da ya da dama Allah ya kuru shahidu ne kada kuma amin cewa ba zalaciya ya kasu tare da sarki mummune ba bin khilafi ma da rakiba fatin jamal da sufi ke sabanin abin da ya gudana a lokacin yakin jamal da sufi kaga anan fa inna amira mu'min kana mutawajji'an li zalika bi shi kansa shi kansa wato sayyidina ali bai so ya ya karbuta da sha kamar da muka fara bai so ko ya tsara halin jamal ba ya rika jin zafin wannan mutashakkiyar bin ba da rayuwa kuka da abin da ya gudana يتراجم هو وابنه الحسن القولبي شين سيدنا حسن ɗansa suka rika musanyen maganar ɗansa ya yi ta kokarin gamsar da shi cewa wannan fitar da zai kai fita mun yi wannan bayani lokacin da muka karanta littafin Hussein da Kubra wa yadkuru lahu al-hasan wa anna لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد akwai ka'ida idan zakka ta salwanta kafin ta isa wurin wanda ya yi mai ita to tana nan akan shi wanda ya fita zakar zai kuma fitarwa wani shi ne ka'ida idan zakka ta salwanta kafin ta je hannu wanda ya kamata ta to kamar bashi ne kafin ka biya ne bashin kaga za ka biya shi ba tunda har yanzu bai karba ba har ma suna misali da kamar mutum ne kai masa waya A ce akwai kudin ka na zarka da na fitar zan baka ka zo ka karba sai ce da kai ka je ka sayo ka saya mutu babu yau na kudin misali to sai suka fashe ka ka sai ta babu kaga ka sanar da shi amma kuma bai karba ba to ce nan ma za ka biya saboda ya karba shi ne nan ya ta cancanci zama wakili amma tun da bai karba ba to babu tauƙili shi kuma mai wanda aka bawa zakka sai ya hau ya ta ne sannan ta zama tashi ya hausunta to ta zama tashi an samu ba istifayi amma hau su ba to tana karkashin zimbarka kamar yadda suke sabani a kan dukiyar zakka idan dukiya ta kai samun zakka kuma ta shekara mutum bai fitta zakkar da ba har aka zo aka sake ko ya gobara ko ya ta sai zai biya zakar da bai fita ba ko kuma a shi kenan ita ma ta an yi asarar ta to na akwai maganganun malamai akwai masu ganin cewa tun da har zakar ta waje ba kansa to ta waje ba duk ko da akwai dukiyar ta salwanta ba shi ne a wajen sai yariya wasu kuma kamar imam shafi yana ganin cewa a duba idan rashin sakaci ne ya bari har abin ya zarwa da saka tafasa da kai sakaci shi a to zai zai fita idan kuma ba sakacin sa to zai fita ba wannan idan wani fitarwa amma kar da ka fitar to ta zama kamar bashi ne akan ka za ka biya wanda haƙƙi ke da su ba ta biya ta wato ba kana a wuyanka sai wannan da yake kowa zai san abin da yake ban kowa zai fi sanin abin da yake ban da sanarsa kamar matan manzo Allah shi shi a ne ne kamar matan manzo Allah da mu ya wurin sa ba sa cikin halin da to kuma na san shi ta fi sama da manzo Allah sama da wato sa so ba fatima abin da su a Aisha da sauransu su kusa da manzo Allah sama da fatima wanda ya kawo shi bai yadda cewa fatima abin nan aisha za ta fi ba a yadda kuma yake so yanzu ya ce ya abin da arin baiti sun fi sahabbai sanin addini to bai san cewa da suke cikin gida ake nufi to wani shakka matan sa sun fi kai kuma baka yadda cewa ba kaga kayan da ke da sun fi sauran da ba a cikin gidan suke ba sanin addini sai ta alila gidansa fatima tana a hasan da husaini suna can wajen baban sai ya zo su ziyarci kakan su kuma ba nan suke kwana ba to ka kuma ba wannan kake so ta ce ba matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da wanda suke shiga wurin sa har cikin gida kamar ya jikokinsa da yasa babu shakka za su fi sanin abin da yake wakana a cikin gida sama da nawa wannan ko shakka babu sai yasa Allah ya ce wa matan annabi wa qurna ma yutla fi buyuti kunna min ayati Allah kaga su kana yanka kai amma wannan domin su ne ake yin sunna da wasu ayyuka a gare sai yasa Allah ya ga abin da ya shafi wankan janaba da yadda mutum yake mu'amala da iyalansa da daga mata da mace yana da cikin ma hikimar da malamai suka faɗa na yawan aurace-aurace da maza Allah ya yi saboda a samu masu ruwaito sunnarsa a cikin yansu su yawaita wato wanda za su nan ɗan duba da hukunce hukunce musulunci da masu Allah yake gudanarwa cikin gidan karewa, da tsakanin wani wanda ba su ba kaga shi aikin sa ko faɗansa ba duniya ba ce bari a buƙaci cewa ya mata da yawa don su kawo mutane a hujjoji a musulunci shi ba hujja ba ce to kaga abin da ya fi cikin gida su sannan su kuma sahabbai abin da yake faruwa da a waje tafiye-tafiyarsa da yaƙe-yaƙensa da wani abubuwan kaga matan su ba mu samu wannan ba wanda ba su suke da danta sa ba wannan shi yasa Aisha ta ce ita ba ta ga manzo Allah ya bukari a ce ba ko kai ba ya ce ni na gan shi ya zo daidai ko da wasu mutane ya tsari a ce ya kuma kaga ita ta faɗa ita da ba ta ta sani shi ma faɗa abin da ita ta ce ba ta taɓa gani ba ta faɗa gaskiya ba ta taɓa gani ba a gidan sa ta ya tukuna amma a can ko daga ya tsaya sai saboda ko da ce ita tukuna abin nan ɗinsa kwanci ah, abin nan kwano su za da za da za su taba kasa wanda kuma zai iya kibar da shi da wannan saboda kaga akwai bukatar ya yi abin da zai kara kansa daga danci sannan kuma gola ce tsarin da zai ka dawo masa sabanin a cikin gida ne akwai tafi ko abin da sandaurin kasa wanda zai sa tsarin da ya zai dawo masa Da haka zai tona don haka ita ta faɗa abin da ta gani sannan sauran ba zai ba shi ma faɗa abin da ya ba za ka karyata ta ba ba za ka karyata shi ita ba ce baya ita ne ba ta ba gani ba ta kore gani kuma kuma ya faɗa abin da ya gani da haka abin da yake sirrin manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam da iyalansa sahabbansa da ba suke mana wanda kuma ya shafi halat da ya wuce a can manzo Allah ko yana zaune a kofar gida ko ba kauye ko a yi ko a yi kaza za ka haka kowanne ya san ya fi sanin abin da yake bata da wannan ko yake cewa ina san a bambanta mun tsakanin waɗannan hadisai guda biyu awwal ma yuhasabu bihi a al-qiyamati as-salah da a awwal qada yuqda lahu yawm al-qiyamati al-dima awwal ma yuqda lahu yawm al-qiyamati al-dima shin wanne ne da farko hadisin farko ya ce farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi ranar gobe kiyama sallah hadisi na biyu ce farkon abin da za a yi wa bawa hukunci za a yi hukunci tsakanin bayi da shi gina da to wanne ne farko malamai sun ce ko wanne farko ne wancan abin da ya shafi haƙƙin Allah wato abin da tsakanin bawa da sallah ita ce farko abin da za a yi a kansa wannan kuma abin da ke tsakanin bayi a tsakanin shi ne addima farkon abin da shi kuma za a tabo a nan shi ne abin da ya shafi kisan kai don haka kowanne farko ne a ɓangaren sa sannan ya tambayi hukuncin mutumin da zai rika zuwa wurin wa'azi yana yana baro ƴaƴansa a gida maza baya tare da baya zuwa da to idan akwai na farko ko dai kanana ne wanda za su kai shi karatu babanci ma za su kaga kai zo su tsare ko kuma a'a kuma akwai da suke karatu akwai daidai abin da ake koya musu daidai abin nan ba ba ka cewa ya yi laifiya ko kuma akwai da abin hawan da zai kwakwai shi ma da kare ke kawo ransa